a wannan wuri mai albarka masjidu anas ibn malik a nan bauchi a yau ashirin ga watan sha'ban shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar ma'aikin allah <clears throat> annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ashirin da takwas kenan ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da goma sha shida miladiya haka ne ko ah, wannan shine darasi na biyar cikin darussan da muka fara a cikin wannan littafi na fikihu na na umdatul fiqhi na almuwaffis ibn qudama al-maqdisi Allah ubangiji ya masa rahama idan ba kuma manta ba muna cikin karatu a cikin babin farko cikin wato kitabun shi ne babu ahkamin miyahi mun yi karatu a cikin babu ahkamin miyahi har zuwa ƙarshe amma a cikin sharhi sai zama na an bi mu kwanton sharhi na waɗansu abubuwa a ƙarshen babin waɗanda suke da muhimmancin da ba za mu iya dunkule su mu tsoma su a cikin darasin da ya gabata ba don haka muka ce za mu ware darasin yau domin kammala sharhi kan waɗannan abubuwa na ƙarshe idan kuna bina a cikin littafin za ku ga daga inda malam ya ce wa kazalikal mabiyu haka ne wa yu'za an yasirihi wa yasiri dami haka ne وما تولد منه من القيش والسديد ونحوه وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس ومني الآدمي وقول ما يؤكل لحمه طاهر wannan shine ƙarshen babin da yake magana akan ruwa da hukunce-hukuncen ruwa da abin da yake da alaƙa da najasa da yadda ake tsarkake wato abin da najasa ya taɓa jiki ko tufafi ko wurin yin sallah mun yi bayani akan yadda ake tsarkake waɗannan abubuwa abin da ya rage shi ne mu yi ƙarin bayani da ƙarin haske akan wannan abin da yanzu muka karanta na kenan. wa kadhalikal mazi malam yace haka kuma haka kuma mazi ma wato yana nufi maziyi ma ana iya yayyafa ruwa wajen tsarkake jiki idan mazihi ya taba ta ko tufafi ko kuma wurin da za a yi sallah ana iya yayyafa ruwa kamar yadda yake a nan haka ne wa yu'fa an yasiri kuma ana afuwa akan kaɗan ɗin mazihi wato idan mazihi ɗan kaɗan ne ya taɓa ka wanda ba mai yawan da ka gan shi ba ya dan taba ka ta yanda baiwa ma baka gan shi ba tun dai yana iya fita baka sani ba to ana yin rangwame akan wannan wa yasiri dami kamar yadda ake yin rangwame akan jini dan kaɗan wanda baya da yawa wa mata wallada minhu da duk abin da jini ke iya haifar da shi Minar alqayyi kamar tiwa aikun kun santa wasabi da kuma mugunya aikun santa bambancin su shine dukan su kamar gurbin jini ne amma wannan yana da kauri wannan kuma kamar ruwa ne wanda jini ya zama wannan ruwan su dai ciwo da gyambo da miki ke jawo su ya ce su ma in ya taɓa ka ko ya taɓa jikinka kaɗan duk ana iya yafewa amma in yayi yawa ya zama najasa sai an wanke ana ganewa wa haddul yasiri to ya zaka yi ka gane dan kaɗan wanda ake yafewa da kuma mai yawa wanda ba a yafe ba sai ka wanke shine ce wa haddul yasiri iyaka da ake yi wa kaɗan ɗin yadda za ka gane wanda aka yafe da wanda sai ka wanke shine ma la fito shi fillan duk abin da rai ba ta ganin nuninsa duk abin da bai yi yawa yadda har a ranka za ka ga ka ji kyamar ba duk abin da yake ɗan kaɗan amma in jini ya yi yawa yadda ranka zai gani ya ji kyamarsa to wannan sai ya zama sai an wanke wa maniyul adamiyyi sannan kuma yace maniyyi na dan adam na bil adama kenan na namiji ko na mace wa bawlu ma yukalu lahmuhu da kuma fitsarin dabbar da ake cin namansa fitsari na duk dabbar da ake cin namanta tare da maniyin ɗan adam ɗahiru duka da tafi an ji wannan shi shine iyakar karatu a cikin wannan karatu da muka yi a yanzu za ku ji bisa ga bayanin da malam da yi za ku ji mun fahimci cewa maziyi ma sai an tsarkake jiki da shi saboda shi ma na jasa ne amma sai dai wannan dama mun san shi ko sabon abu da muka ji shine malam ya ce ana iya yayyafa ruwa ba sai an wanke ba wannan sabo ne a wurin matsabar malikiya yadda muka tsara haka ne sannan ya ce yi kufa an yasirihi ana yafe idan ɗan kaɗan ne wannan ba sabo ne a matsabar malikiya ba bambanci tsakanin fitsari da madini kaɗan da mai yawa duka sai an wanke haka ne sannan malam ya ce duk abin da yake ɗan kaɗan na daga mugunya da kuma jini da kuma iwa duk irin waɗannan dangin da jini da abin da jini ya mai da abin da jini ya koma ya zamo shi idan ya yawa ya zama na zata idan kuma ɗan kaɗan ne ana yafewa wannan ya yi daidai da abin da matabar malikiya ta shahara da shi dama mun saba da wannan haka ne da makamancinsa mun dai ji cewa jini ma na dasa ne sai an wanke da shi da abubuwan da suke abokan tafiyar ko wanda ya juya ya rikita ya koma wanda ya zama mu ji sabon abu ba sai malam ya ce mun ji kuma cewa wato idan ya zama na jini ɗan kaɗan ne to ya kaɗan ɗin yake sai malam ce mana kaɗan shine abin da wato ranka bai ga muninsa ba galibin malamai suna cewa abin da yake haƙƙin kaɗan ɗin nan shine ka dirhamin bagli shine kamar abin da ya kai girman kwabo wanda ake ce mata albagari a zamanin da suka shuɗe zamanin da wato wato ƙarfin fasaha na fikihu yake tashe a duniya ake yawan rubuce-rubuce to daular da take tashe a lokacin tana da wasu sulalla waɗanda ake ce musu addirhamul bagal to malaman fito tun da a lokacin suke karantarwa kuma waɗannan sulalla suna yawo a hannun mutane sun saba da su sai suka rika kwatancen ya za a maka kiyasin yadda za ka gane jini sai an wanke ko ba sai an wanke ba tunda galibin mutane za ka ɗan yi rauni baka sani ba ma jini ya taɓa ka amma in yayi yawa dole za ka gani ko wani ya gani ya nuna maka amma ɗan kaɗan fa ya za a gane ɗan kaɗan ɗin ne? in an ce misali kaɗan wani ba dole bane ya gane kaɗan ɗin nan sai ɗalibai su ce a mana a ba mu kiyasi ko ma'aunin da za mu rinka gane kaɗan ko mai yawa sai malamai duka galibi suka yi ittifaki da cewa a rinka cewa mutane abin da duk ya kai hamul bakwai. yayi sama wannan kan ya fushi fi nafsi wannan a ranka za ka ga ya fito fili har ya maka kyama ba za ka bari ka fito a ranka da jini mai yawa a jikinka ba sai ka wanke wannan to a wuri a ibada ma ba za ka yi shi ba amma in jini ɗan kaɗan ya kai taɓa ta haka za ka iya fita da shi sai wani in ya leƙa ne ya iya ce maka ga jini a nan ban gani ba ma amma mai yawa kai ba ka gani ba za ka iya cewa mutane ba ka gani ba sai suka ce in yayi yawa sai ka wanke in bai yawa ba ba sai ka ba an fahimta mun fahimta daga cikin wannan karatun kuma na yanzu malam ya ce mali ba gasa ba ne kenan a cikin wannan bayanin idan mali ya taɓa tufafinka ko ya taɓa jikinka ko na cike ya mace za a iya yin sallah da shi kuma aka yi sallah da shi sallar ba ta ɓaci kun fahimta sannan muna fahimta cewa a cikin maganarsa, fitsari na jasa ne sai ya ce amma fitsarin da ba na jasa ba shine fitsarin dabbar da ya halatta a ciki da fitsarin dan adam da fitsarin dabbobin da bai halatta a ciki ba a shi ba kaga su ba ka cikin wannan zancen don fitsarin fitsari jasa ne fitsarin dabbobin da ya halatta a ciki kuma ba na jasa ba an fahimci wannan wannan shine dan takaitaccen bayani akan iya abin da malam ya faɗa to mu kuma wani ƙarin bayani za mu yi da ƙarin hasken saboda mu naƙashe waɗannan abubuwan da malam ya faɗa mu ji cewa suna ma'aunin abin da mu ma za mu zauna a kansu a ƙarshe ko kuma wasu daga cikinsu za mu yi ƙarin bayani bayan mun yi sharhi bisa ga tsarin karatu na gaya muku ina mai mai cewa wannan littafin na ɗaya daga cikin malaman musulunci ne masu girma amma fikihu ne shi kuma fikihu ta kwakwalwa ne duka gaba ɗaya ana ciro aya ne da hadisi a ga menene suke koyarwa to a wajen cirowa da faɗin hukuncin ana samun gwanin kai tsakanin malami shi ya fahimci wannan ayar ba haka take ba irin yadda kai ka fahimta wani kuma ya fahimta mun yi daidai to shi yasa in muka faɗi abin da malam ya faɗa a nan sai mun haɗa da sauran mazhabobin sai mu ji su ma yaya tattaunawar su take a kan wannan hukuncin me suka ce in muka fayyace su gaba ɗaya sai mu cire wanne ne wanda muke gani ya fi yin daidai ɗayan kuma daidai ne sai mu ɗauki wanda ya fi daidai wanda ya yi daidai kuma sai mu yi addu'an Allah ya saka da alheri Allah ya bashi kana jama'a an fahimta don haka sharhin da zamu yi zai zama zamu yi bayani a dunkule akan najasa gaba daya menene abubuwan da su ne najasa menene abubuwan da ba najasa bane bisa ga sabanin malamai da inda suka yi daidai za mu kasa abubuwan har kashi goma kashi na farko shine fitsari da bayan gida da fitsari da bayan gida wato kashi ya taba jikinka ko ya taba tufafinka ko ya taba inda za ka yi sallah malamai sun yi ittifaki ko sun yi ijima'i bisa ga harshen abinda malaman fitur suke cewa cewa wannan abun jata ne kuma ba a yin sallah sai an wanke shi jama'a an fahimci wannan babban dalili akan me yasa fitsari ya zama na jasa me yasa algha'is ya zama na najasa shine kace ijma'i shikenan ka huta jama'a an fahimta kun san kuma shi shine na uku a cikin abubuwan da ake istidlali da su a shari'a na farko alqur'anin Allah na biyu sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na uku kuma ijima'in malaman musulunci don haka malaman musulunci sun yi ijima'i. gaba ɗayan su cewa fitsari da bayan gida duka na jasa jama'a an gani ba ka kada ka bari fitsari ya taɓa ka baka wanke ba kada ka bari bayan gida ya taɓa ka baka wanke ba wannan fitsari ko bayan gida ɗin na babba ne ko na ƙarami na namiji ne ko na mace an fahimci wannan ko duka na jasa dalili akan wannan shine bayan ijma'i manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce istanzihu min alkauni ku rika tsarkaka daga fitsari sai nuna cewa in sai an ce ka tsarkaka daga shi ashe shi din ma na kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗansu mutane ana musu azaba a cikin kabari ɗaya daga cikin su saboda kana la yastanzihu ko la yastabriqu min al baya tsarki daga fitsari fitsari yakan taba shi bai wanke ba sai ya a haka wannan ya ake masa azaba a kabari ashe ya nuna cewa fitsari ne ne na jasa ne jama'a an gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisi a makon da ya gabata cewa dan kauye ya ga masa fitsari a masallaci sai ya ce ayi ne sai ya ce a zuba ruwa akai ya nuna cewa fitsari ne ne jama'a an gane wannan don haka duk inda fitsari ya taba sai an wanke kamar yadda muka yi bayani akan yadda ake wankewa sannan mun yi bayani a kan cewa fitsarin nan gaba ɗaya na babba da na ƙarami duka ɗaya ne amma sai dai an samu ɗan saɓani a cikin maganar fitsarin ɗin nan mazhabar hanabila da mazhabar zahiriya sun kaɗansu sun ce banda fitsarin namiji ƙaramin yaro wanda yake shan baba shi wannan fitsarin najasa ne amma ba sai an wanke ba in an yayyafa ya yayi mun yi bayani a wancan satin mun amma shi ma jumhurin malamai sun ce shi ma najasa ne sai an wanke amma zancen da ya fi rinjaye shi ne matsabar hanabila da zahiriya duk cewa sun kaɗai ne waɗancan sun fi su yawa amma su dalilin su ya fi karfi tunda hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yurashu min bawlil gulami wa yughsalu min bawlil jari idan yaro namiji ya yi fitsari ku yayyafa ruwa idan mace ta yi fitsari ku wanki don haka sai ya nuna gashi kuma aikace an kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam yaro ya dora shi akan cinyar sai masa fitsari sai yayyafa ruwa da yake namiji ga hadisi na magana ga kuma hadisi na aiki wanda sai nuna cewa fitsarin yaro karami namiji shi ana ba shi sauki sama da fitsarin yaro fitsarin mace jama'an fahimci wannan akwai mutanen da har sun balaga amma suna da lalura na fitsarin kwanci waɗannan ya za su ko mace ko namiji sannan akwai mace da take da ciwon yoyon fitsari waɗannan ya za su sannan akwai mutumin da yake da salatin bau shi ba mace bane ba dalilin haihuwa ko wani abin da wani abin da eh, abin nan likitoci suke ce bvf na mata waɗanda sakamakon haihuwa yake jawo maza suka iya samun mutum baya iya rika fitsari ko saboda kufa ko saboda wata cuta da take samun ta amma fitsarinsa sai ya zama fitsari yana zuwa zai kwanta ya waɗannan mutane za su dole fitsarin ne ya taɓa shi kuma dole fitsarin ne ya taɓa tufafinsa kuma ta ya ɗiga har ya taba inda zai sallah kuma fitan fitsarin shi kansa ya dawo mata alhadatu al'asar bayan annajasa wato almutawassita wanda ta taɓa shi ya zai to wannan mutumin shi dukkan malamai sun yi ittifaki cewa su an ba su rangwame saboda Allah madaukakin sarki ya ce fattakullaha mattafatu ku bauta wa Allah iya yadda za ku shi kuma ba zai iya ba yanda ya iya sama da haka Allah kuma ya ce wa ma ja'ala alaikum fitini min haraj addinin musulunci babu tsanani in kace masa sai ya je yayi fitsari ya je ya sake wankewa ya cire kuma ya sake sawa fitsarin ya diga ya sake sai ya yi sallah a lokacin da bai diga ba wannan ka dora masa wahala Allah kuma ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj yuridu Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr wani ya zama al-mashaqqa al kuma ta at-taysir dai daga cikin ka'idoji guda biyar da raga ya mana tun a wancan mako cewa duk lokacin da aka samu tsanani sai shari'a ta zo da sauki saboda Allah ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra shine aikin wancan ka'idar tunda mutum ba zai iya yin fitsari ya wanke ya yi tsarki kuma ya zo ya yi sallah har zuwa ya gama fitsari bai diga ba to an ba shi rangwame ya je ya wanke ya yi tsarkin ya yi alolan in ya fara sallah daga nan har zuwa alolan nan tana da validity har zuwa lokacin da zai yi sallama yana yin sallama alola ta kai in zai sake wata sallar sai ya sake wata alola jama'an gani tsayin validitin alolansa shine tsayin zuwa lokacin da zai ce assalamu alaikum zai iya yi alola ya je masallaci zai iya yi alola ya fi jam'i zai iya alola masu ba zai bata wa mutane wurin sallah ba in zai bata wa mutane wurin sallah to kada ya zo masallaci an yafe masa jam'i sai ya zo na yi sallah a gida saboda wanda ya ci tafannuwa ma annabi ya ce kada ya zo jam'i balle mai fitsari jama'a an gane wannan da kyau sai mu je abu na biyu shine madina mala yayi magana akan maziyi ko to ku sani cewa malamai sun yi ittifaki gaba ɗaya cewa maziyi da jasa dukkan su al'ummatul arba'a hadda zahiriya dukkan su sun yi ittifaki cewa maziyi menene maziyi na jasa sun haɗa maziyi da wadi maziyi ruwa ne wanda yake fita siriri abinda nake nufi da siriri shine kamar yadda ruwa yake wanda baya da kala ba za ka ce fari ko baki ba kamar yadda ka san ruwan karkashi amma ba tare da yayi kala yana fita ne lokacin da mutum ya yi sha'awa karama sha'awa karama ita ce sha'awar da take faruwa sakamakon kallo ko sakamakon tunani ko sakamakon wata mu'amala ta shafa ko sulbata wannan shine abin da ake kira maziyi wannan maziyin yakan fita ne ta hanyar wato wato ta hanyar gangara ba tare da dole sai mutum ya san lokacin da ya fita yakan iya fita bayan fitsari yakan iya fita haka kawai to wannan ruwan da yake fita sakamakon sha'awa na jata ne in ji dukkan malamai waɗanda ake ake ake ake ake zancensu cikin abin da muke magana a kan sa'an jama'a an fahimci wannan menene dalili akan wannan shine hadisin da yake cikin sahih bukhari da muslim wanda sai ina ali ibn abi talib ya ruwaito yace kuntu rajulan mazza'a da na kasance mutum ne mai yawan manzi fastahyaitu an as'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman kana ibnatihi li sai naji kunyar tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin mazi saboda matsayi wato yarsa a wurina yarta ita cewa fatimatu bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama surukin sayyidina ali ko ya nuna cewa akwai kunya ta surkunta a musulunci sai ga ba zai je tambaye shi cewa shi yana badiyi ba saboda wannan badiyin sakamakon wasa da waye da yarsa kaga bai kamata ya je tambaye shi ba sai ya sama mana wata hanya ta neman ilimi shi ne ka ce wani ya baka tambaya sai ya ce wa al mikdad ibn al-aswad ya je masa tambaya al mikdad ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce igsil zakaraka wa tawadda idan maziyi ya fito sai ka yi tsarki sai ka wanke ka kuma sai ka sake alula da yake sai ka sake alula ya zama ya zama hadisi kenan da yake ka wanke ya nuna cewa in ya taba ka ya zama da jama'a an fahimci wannan shi yasa malamai duka suka ce wato shi maniyi na jasa maziyi da maziyi na an fahimci wannan da kyau ko don haka dai idan wato maziyi ya taba mutum to lallai wannan mutumin sai ya wanke maziyi sun zo sun yi saɓani ne akan yaya ake wankewa ya ake tsarki daga mazi bayan sun yi ittifaki cewa jasa shi shi ma yayyafa ruwa ne kamar na wancan ɗan ƙaramin yaron ko kuma shi wankewa ne kamar fitsari na bakon mutu jimhurin malamai suka ce wankewa ne an fahimta saboda annabi sassala alaihi wasallam ce izfil zakaraka irisin ba shine bane ka wanke sai aka samu riwaya daga hanabila a wurin imamu ahmad wanda shi ma dan anan akan wannan ra'ayin yake duk da cewa hanabila akwai riwayar da take tare da sauran jumhur cewa wankewa ake yi riwayar da ta zo daga imamu ahmad shine a cikin cewa karin sai ka wanke madi akwai mashakka saboda madi yana iya fita baka sani kamar yadda yaro namiji akwai mashakka a ce duk lokacin da maka fitsari sai ka wanke sai aka ce a yayyafa ruwa mazi ma sai aka ce ka yayyafa ruwa kawai a saboda shi ma a kaucewa wato mashaka amma jimburin malamai sauran duka suka ce sai an wanke su suka ce saboda annabi ta ce idiki wancan kuma ya ce saboda annabi ta ce ta wan ba farja a wata ya ce ka yi alola kuma ka yayyafa ruwa a inda ya taba wato ka yayyafa ruwa al'awar zancen da ya birin rinjaye a cikin waɗannan zantuka shine mazihi na jasa ne kuma sai an wanke jama'a an fahimta saboda wannan da yake tawabba wan bahfar da ya zama wato a annazar anan yana nufin alghasil ka wanke saboda wancan da annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan yaro ya faruwa, sai aka ga a aiki ma yayi haka ya faruwa, sai aka gane lalle haka ne shi kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka wanke sannan bayan ya ce ka wanke aka samu galibin fahimtar waɗanda annabi ne yi koyarwar nan a gaban su sahabbai duka suna nan akan cewa mazihi wankewa ake don haka abin da muka firar da hawa a nan shine maziyi in ya taɓa ka sai ka wanke amma ku fahimta ku koma kan darasin da muka faɗa a baya mazihi nan in ya fita alolaka ta kare kuma sai ka wanke inda ya taɓa amma ka yi sallah sai ka lura da maziyi ba wai maziyin ya fita ya karya maka alola ba a'a maziyin ya taba jikinka ne ko ya taba tufafin amma ba wai fitar ta bane a'a taba ka ne to wannan kan an gane ko shi ba sai ka sake sallar ba tunda ta riga ka yi ta najasa in ta taba ka kamar da na gaya muku ba wai in ta fita ba in ta fita wannan ya zama hadasi kenan wannan dole ka sake sallar amma in wanda ta taba ka ne ba wai ta fita bane kamar fitsari ka gani a jikinka na wani daban wanda ba kai kai ba ko mazi ko da naka ne amma ba wajen zai fita ba akwai mazi a jikin tufafinka amma yanzu kana lafiya kana da alola sai ka ɗauki tufafin sai ka sa sai kai sallah da shi to wannan sallar ta yi in dai da kuskure da mantuwa ne ka yi sallah da shi jama'a an gane wannan amma inda sanin ka ne sai ka wanke sai abu na gaba shine maniyi mala yayi magana akan maniyi ko abin da ya faɗa a nan shine maniyi menene mai tsarki ne to me yake nufi da maniyi kuma menene bambancin sa da maniyi maniyi shi ma ruwa ne kamar yadda maniyi ma yake ruwa amma yaya yake kuma yaya na maza yake ya na mata yake maniyi ruwa ne fari mai kauri wanda yake da wari na warin jikakken gari ko ɗanyen gari sannan kuma yana fita tare da tuntuɓe wannan abin da na faɗan galibi akan ta'arifin maniyin namiji kenan saboda annabi sallallahu alaihi ya bambanta maniyin namiji da na mace a cikin hadisin sahih muslim hadisin aisha yace ma'ur rabin ghalizun abyad wa ma'ur mar'ati raqiqul asfar yace maniyin namiji fari ne mai kauri maniyin mace kuma siriri ne ba mai kauri ba kuma shi asfar ruwan dorawa don haka ga bambanci da za ka gane yaya mani yake tsakaninka da mazi kuma ya na mace yake ya na namiji yake farko ne a wajen launi maniyin namiji fari ne maniyin mace kuma fa ruwan ɗorawa ko ruwan ƙasa an ji bambanci na ɗaya bambanci na biyu wajen kaurinsa maniyin namiji yana da kauri kamar yadda wadi shi ma yake da kauri amma maniyin mace shi baya da kauri in kake ne kamar yadda mazi yake kun ji bambanci na biyu bambanci na uku shine wato shi yana da wari amma maziyi ba da wari wannan bambanci na tsakanin maniyi da maziyi kenan amma na mace da na namiji duk warin su ɗaya ne duka yana warin hudan dabino ra'ihatu ka ka ra'ihatu tsanki kamar hudan dabino farkon dabino in yayi huda din nan ka sana, to wannan warin shine warin da maniyi yake shi ko kuma warin gari ne. in kana so ka je ka sana don ka gane na hudu bambancin shine mazi ya kan iya fita ba ka sani ba amma mani ba zai fita ba ka sani ba mani yana fita ne yayin da sha'awa ta yi karfi abin da yake iya sa mazi ya fita in aka kara gaba to zai iya kaiwa ga mani ya fita amma mani baya fita sai ta hanyar tunkuɗi kamar yadda Allah ce kulika min ma'in dafis ma'anar tunkuɗi shine baya fita sun kamar yadda mazi yake fita yakan fita wato bangare bangare wani bangare fita daga baya wani bangare fita daga baya wani bangare a wurin namiji da mace duka hakan an fahimci wannan ko sannan kuma yana jawo fito shine yana mazi in ya fita sha'awa tana iya karuwa amma mani in ya fita sha'awa kuma sai ta kwanta wannan shine bambanci jama'a an gani don haka kun ji siffar mazi mun ce na jaka yanzu kuma kun ji siffan mani shi kuma dasa ne ko mai tsarki ne shi ne aka yi saɓani kuna ganewa Mashabar abu hanifa da mashabar imamu malik ibn anas suka ce mani na jasa ne mani menene na jasa ne dalilin suka ce saboda hadisin aisha allah ya ƙara yarda da yana cikin sayin musulmi tace kuntu aghsilu janabata min thawbin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama thumma yakhruju ila salat tace na kasance nakan wanke janaba tana nufin mani min thawbi nabiyyi sallallahu daga jikin tufafin annabi sallallahu fa yakhruju ila salat sai fite sallah tace ina ne ina wankewa duk abin da aka wanke ya zama mai saboda wankewa shine dalilin da muka faɗa akan najasar maziyi igfil zakaraka za ka ga wancewa ya zo a kan mani zuwa kan mani ma mene ne na jaka akwai wani ƙarin dalilin suka ce akwai menene shi suka ce ya kuma domin makarajin bauli wal madi kun yi ittifaki cewa da madi da wadi da fitsari duka da jata ne to ga mani ya fito daga mafitan su zuwa kan yasa shi za ku ce shi ba na jata ba dukkan su a zuwa abin da ya fito ta wannan hanyar na jata ne kun fahimta dalilin mujawara ce kiyasi akan mujawara mazhabar imamu ahmad Ibn hanbal da imamu shafi'i wato mazhabar hanabila da shafi'iya sai suka ce mani abu ne mai tsarki ba na jasa ba ne. kuna ganewa ne abinda muka karanta a nan malam baya kuma taban shafi'iya da hanabila me yasa kuka ce mani ba na jasa ba ne. suka ce dalili shine hadisin Aisha a cikin Bukhari da Muslim menene hadisin nan shine Aisha ta ce wato kuntu afruku almaniya min saubi rasulillah sallallahu farkan fa yusalli fihi ce na kasance ina kankare maniyi a jikin tufafin annabi sallallahu alaihi wasallama farkan kankarewa kadai fa yusalli fihi sai sallah da shi suka ce in jasa ne ba za taɓa ce an kankare ba Na jasa kan zo dai a yi sai dai a wanke. suka ce bari muku ƙarin bayani wancan hadisin da kuka ce ta wanke mu ma muna so a wanke saboda wankewa ta mustahabbi ne amma ba dole bane shi yasa anan sai ta kankare kun gane magana me yasa da ku ce wankewa ta mustahabbi ne suka ce saboda da shi da majina duka ɗaya ne ƙazanta ne a gama ni a jikin ka ɗanye ka tafi za cewa da kaza ne za ka ya kamata a ce ka wanke amma in ya riga ya bushe yadda ba a gani aka iya kankarewa ya riga ya tafi ba wanda zai ce baka kaza ne to dama ba na jasa ba ne za ka je ka je ka yi sallar gari kuna ganawa da kyau suka ce ƙarin bayani akan wannan shine saboda imamu tirmidhi da ibnu maja sun ruwaito cewa aisha allah ya ƙara yarda a gare ta wani bako ya zo neman fatawa sai aisha ta bashi appointment ta bashi lokaci daga baya sai ta aika ta ce a ce yanzu an aika wurinsa sai aka samu yana wanke tufafin samani ya taɓa sai aka zo ga mata aka ce dan ya kuri wanke dan bashi time to da mun gan shi yana wanke maniyi a jikin tufafin sai aisha ta ce wani mai gasilu me yasa yake wankewa ku je ku gaya masa cewa kuntu afruquhu min tawbin nabi sallallahu alaihi wasallam in mani ya taɓa tufafin annabi sun na kan kankare kawai to haka ya kankare kawai yanzu ba sai ya wanke ba jama'a an gane wannan suka ce aisha ita da ta wanke din da kanta da kuka yi istinadi da magana da aikin ta fassara da kanta a nan cewa wankewan tana yi ne saboda tsafta ba saboda tsarki ba akwai banci tsakanin tsafta da tsarki in fahimta ko yawwa kaga tsafta ya kamata ne amma tsarki kuma ya wajaba ba. shi ya halatta ka wuni ba ka yi wanka ba kuma ka zo kana yin sallar ya kamata ka yi wanka kafin ka fito mutane sallar a a ce a ranar da ya yi wanka amma dole ne amma kana da jaraba ba. ya waje ba ka yi wanka kaga bambanci kenan wancan tsafta wannan da tsarki sai ta ce wanke wanda nake yin nan saboda tsafta ne amma in don tsarki ne na kankanta ne ƙarin bayani shi ne wani hadisi wanda shi ma imamu tirmidhi ya ruwaito da shi da ibnu abu shaiba. cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an taɓa tambayar sa akan maniyyi yusibu tauba wanda ya taɓa tufafi menene hukuncin su sai ce inna ma huwa bi manzilatil wal musa ai shi maniyyi kan kamar kaki ne kamar majina ne don haka in ya same ka kawai inna ma ya fi ka an tanta ko ka goge in dai ka goge yadda ba za a gani ba shi ke kaga ya su da majina ya yi daidai ke. ba za ka bar majina jikin ka ba wanke ba don haka mani ma ya kamata ka wanke amma saboda shi na dasa a a saboda tsafta in gane wannan sannan suka ƙara bayani da cewa Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam ne da maniyyi fal yanzuri insanu mimma kulika min ma wani irin ma dafi shine wanne maniyi ya kuruji min bayni sulbi wat tarafiq kana Allah ya ce a ayahdabu al-insanu an yi yutraka sudan alam ya yakun nutfatan min maniyin yumna dan adam kan ba daga mani yake ba to tun daga gamani yake Allah ba zai halicci dan adam da najasa saboda Allah ya ce wala kad karramna bani adama dan adam yana da daraja wannan maniyin a ce abu mai najasa ne kamar fitsari kamar kashi a ce haka ne Allah ya halice ka bai da bai cikin layin fitsari da kashi abu ne mai girma jama'a an gani. wani zance ne firin jaye ne cikin waɗannan zantukan guda biyu wanne ne ya fi ƙarfi cikin abin da kuka ji bisa ga dalilai shine cewa mani ba najasa ba amma mustahabbi ne maji mani in ya taba ka kai ne ka wanke saboda hadisin Aisha amma in ka manta baka wanke ba ba na jaka bane in kuma ka bari bayan ya bushe kuma ba zai zama maka kazanta ba sai kai sallah sallah ta jama'a an gane wannan to sai aka dan yi sabani akan yaya ake ya ake waɗanda suka ce najasa ne su Abu Hanifa duk da sun ce najasa ne suka ce kankara ya isa su kuma malikiya suka ce sai an amma dai duka ne mun ce ba na jasa ba ko sannan sun ɗan yi saɓani a kan dabbobi maniyin mun yi magana a kan fitsarin su ko da kashin su amma maniyin su zancen da ya fi rinjaye shi ne zancen wato masaban malikiya wanda yake nuna cewa duk wanda ake cin naman su to maniyin sama ya halatta na jasa ba na jasa ba ne wannan na faɗa ne saboda waɗanda ke tankiri wanda suke harkan dabbobi da animal production sun san ana yin talƙihi sun ana yin wannan insemination wanda za a iya ɗaukan maniyin dabban a sama wannan dabban to idan za a yi irin wannan sai ya zamana za ku yi wannan abun sai maniyin ya taɓa ka to wannan ba najasa ba ne kamar yadda muka faɗa a kan ɗan adam kun fahimci wannan da kyau to sai mu je abu na gaba shine wato rutubatul farj ruwan da yake fita daga farjin mace shi kuma bai hukunci shi mata suna yawan tambaya akan wannan akwai ruwan da yake fita daga farjin mace wani lokaci fari wani lokaci kuma mai wato launin rawaya wanda kuma ba maniyi ne ba dalilin sha'awa ba wani lokaci kuma abin da yake kama da maniyi wanda bai da kala to ne hukuncin wannan abin da yake fita wa mace banda maniyi da muka yi bayani waɗansu malamai sun ce mai tsarki ne wannan abin wannan shine ruwayan da ta zo daga matsaban hanabila an gane ko ruwayan da ta zo daga matsaban malikiya shine cewa najasa ne ruwayan da ta zo daga matsabar shafi'iya wani abin da na faɗa a cikin shine matsaba take kai don shine abin da kalil ya faɗa cikin mustasa cewa wannan rutuban na mace najasa ne duk da cewa a malikiya akwai malaman da suke gani ba da zai ba amma masaba ta tsaya galibi kun san muktasar ya tara abin da aka tace ne wanda masaba take kai to abin da masaba take kai shine wannan abin da jasa masaban shafi'iyya da masaban hanabila suna da riwaya biyu riwaya ta ɗaya ta ce da data riwaya ta biyu ta ce mai ƙarfi to wanne ne za mu ɗauka gaskiya zancen da ya fi rinjaye wanda ni ya fi kwanta mun a rai saboda sun yi saɓani ne da cewa shin wannan abun za mu ce najasa ne saboda muna da dalili na akar ko kuma za mu ce ba najasa ba ne saboda wannan abun galibin mata yana fita mutu? kuma in kace sai sun wanke akwai mashaka kun dora kuma wa ma ala alaikum fi dini min haraj inda ma al'usri yusra to haka mu sauƙaƙa wa mata saboda irin wannan zai fita bata mata ne? ba in kace koyaushe sai ta wanke ka tsananta mata mu kuma mun ce duk abin da ya zama akwai tsanantawa a ciki to a bar shi a matsayin babi ne na an gane wannan to bayan muna kasha na dalilan da suka muna tafiya ne da gaggawa shine abin da ya fi rinjaye bisa ga bincike na shine cewa rutuba ko wannan abu na danshi ko ruwa da yake fita wa mata idan wanda yake fita ta dalilin sha'awa ne dalilin wasa da mijinta wannan ruwan da yake fita wanda shine madadin maziyi wa namiji to wannan najasa ne kuna fahimta amma wanda ba ta dalilin sha'awa ba ne har kawai yake fita wa mace to wannan shi kuma za ta ɗauke shi a matsayin mai tsarki me yasa wancan muka ce najasa ne shi ne saboda akwai hadisi a cikin sahihu muslim na ubay ibn ka'ab wanda da kafin a farko farkon musulunci idan mutum yayi jima'i kuma bai wato bai yi in inzalin maniyi ba to da janaba ba ta haushi ba sai dai in mutum ya ya yi inzalin maniyi amma inda mutum zai sadu da matarsa duk abin da ya inda bai kai ga yayi zali ba sai ya bari haka to ba zai yi wanka ba kawai alola zai sace kuma sai dai ya yi tsarki ya wanke abin da ya taba jama'a an gani don haka daga baya sai hukunci ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan masar fitanu fitana fakar waje balkusu idan dai har an samu ilaji wanda na muku bayani akan sa a baya to lallai wanka ya tabbata ko da ba a samu izalin ne? ana fahimtar wannan to amma sai hukunci bai canza ba akan abinda shi wancan hadisin ya ce shi abin da ce shi shine idza jama'a ar-rajulu al-mar'ata falam har an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya sadu da mace amma bai yi inzali ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda silu ma masal mar'ata minhu zai wanke abin da ya taba mace daga Shi shine zai wanke al'auran me yasa zai wanke saboda abin da ya fito daga jikinta wanda ya taba shi shine wannan rukuba wannan jikan na mace da yake fita wannan abun sai ya wanke al'auransa daga shi saboda wannan abun yana matsayin masihi ne ko da shi nasa bai fita ba shi ma zai wanke to sai wannan hukuncin ya ci gaba da aiki saboda wannan abun annabi ya ce a wanke ka gane cewa jata ne ana gane wannan magana wannan shine abin da ya fi rinjaye cewa in ta dalilin sha'awa ne wannan abun ya fito to mace sai ta wanke ya zama da jata kamar mazi in kuma ya zama abin da yake fita ne na yau da kullum wanda mace take da shi to wannan ba sai ta wanke ba wallahu a'lam sai dai ta wanke shi saboda ta sai mu ji abu na gaba abu na biyar ke shine jini mala ya magana akan jini ko ya ce jini ana ana rangwame akan danka kaɗan in yi yawa kuma ba akwai saɓani mai dogon wato munakasha tsakanin malaman fiƙi akan jini in na ce jini ina nufi malamai sun yi ijima'i akan cewa idan jinin haila ne to najasa ne haka jinin da ke da alaka da haila kamar jinin nifasi najasa ne jinin da mace yake zuba mata dalilin bayan haihuwa in wannan jinin ya taba ta sai ta wanke sannan kuma za ta yi wanka bayan ta gama haka jinin haila jinin istihada shi ma annabi sallama ya ce za ta wanke an gane wannan don haka wannan jinin shi dukansa sanadaka ne sun yi ittifaki amma sauran jini na rauni fa da jini na miki da jini na accident da jinin da aka ɗiba a jikin mutum wannan jinin na jasa ne ko ba na jasa ba ne in ya taba ka sai ka wanke ko ba sai ka wanke kuna gane magana galibin malamai gaskiya sun yi ittifaki a da cewa jini da jasa wannan ittifakin waɗansu sun kira shi ma da suna ijima'i kamar imamun nawawi a cikin almajimu ya ce malamai sun yi ijima'i cewa jini da kasa imam al-qurtubi shi ma yayi ya nuna alamar haka kamar yadda albani ya faɗa cikin silsilatu al-ahadith sahiha amma waɗansu malamai su kuma sai suka ce wato ku lura da cewa hadda mazhaban zahiriya addamul masfu shi fa na gata hadda mazhaban ne zahiriya sai aka samu wasu malamai su kuma muta'akhirun wanda suka zo daga baya baya su kuma sai suka ƙara bincikensu sai suka ce jini wanda ba na haila ba ba na jasa ba na kuna gane magana waɗannan malaman sun fara ne daga imamu shaukani imamu A shaukani imamu shaukani ya kai faɗa cin addurar rubahiyya da sharhin da yi wa addurar rubahiyya sannan daga baya wasu malaman suka biyo bayan shi kamar siddiq Hassan, khan a cikin shafin sa a rawdatul kamar muhammad nasir din al-albani a cikin littafin sisiratul ahadith sahiha duk waɗannan sun kuma sun zo sun ce jini ba na jaka ba in jini rauni kuna gane da ita malaman da suka ce jini ba na jata ba ne mai tsarki ne na farko suka ce jini a jikin ɗan adam Allah bai tura mutum na jata ba a jikin ta. kamar yadda mani ai jini daga jini ne yake tawalla ya zama haka to aka tun da kun ce mali ba na jasa ba ko to jini ma bai kamata ya zama na jasa sannan suka kawo ata amma al-hasan al ya ce Imamul al-bukhari ma ya goyi shi mu'allakan cewa sahabbai da magabata suka yi talla tare da jinin da suka yake jikinsu na rauni ta ga yadda cewa ba na jasa ba sannan shi albani ya kawo wannan hadisi na wannan sahabi wanda yake cikin sallah yana gadi murabi amma aka zo ana ta harbin san aka harbo kibiya sai ta cike shi sai cire sai ci gaba da sallar da haka aka rinka harbin shi kaga jini yana fita kenan ci gaba da sallah kuma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ya sake sallah saboda najasa ta taba shi kun gane wannan da dai sauran dalilan su kuma jumhurin malamai al'aimatul arba'a duka su kuma suka ce jini najasa me dalilin ku suka ce ayar alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijis arrijis kuma shine suka ce huwa najasa shine najasa Allah ya ce shi najasa malaman tafsiri da yawa sun fassara arrijis da ma'anar najasa sannan kuma malaman lugawa da yawa su ma sun ce arrijis shine alqadar ko kuma annajis lokacin da Allah ce najasa ne magana ta kare, kamar da aka ce alhamdir najasa yau aka jini shi ma najasa ne kun gane wannan magana sannan da kuma ijma'i din da aka ce an yi da sauran dalilai al bukhari ya rawaito shi ma mu'allakan cewa wato jini ya taba eh, abdullahi bin umar ya wanke jini kaga ya nuna cewa wato sannan imamu dara kudin ya ruwaito shi shi kuma ya haɗa shi zuwa wato abdullahi bin umar cewa yana wankewa kuma yana umarni cewa a wanke almuhim ni abin da nake gani ya fi zama mai rinjaye a fahimta ta shine saboda a fita daga safani in jini ya taba kasa wanke jini da zata kuna fahimta wannan shine abin da ya fi karfi bisa ga bincike na saboda ka fita a cikin safani saboda sabanin yana da ƙarfi ba irin na maniyi ba saboda galibin malamai dukkan su abinda suka sani a da wanda ce muku har an hakaito ijima'i duk da cewa Muhammad Nasir zinar Albani Allah ya kansa ya yi munakasha mai tsayi inda ce Imam al ya yi kuskure da yake cewa babu a kai. shi kuma da ya sai ce kuskure ne daga baya kuma bincike nuna shi ma Albani shi ma ya kuskure da ce wa Imam al cewa ya ce gaba ɗaya na jasa ne haka ya waito ya ce to ai an yi saɓani kan jinin kifi to amma inda za ka duba ka ƙara ta karatun can gaba shi ma mamul kurkubi shi ma ya faɗa cewa an yi saɓani kan jinin kifi an yi saɓani kan jinin da ba masu ba an yi saɓani kan masara to haka dai a takaicen bayani gaskiya wato jini abin da ya fi shi ne kamar shi sannan duk abin da yake tawalla da minhu kamar yadda malam ya faɗa wato shine da biwa da abin da yake kama da shi wanke jama'a an fahimta saboda kiyasi akan wanke a gurguje ke ko sai abu na gaba shine wato mushi ko abin da ya mutu shin abin da ya mutu shi ma zama da jasa me ma'ana abin da ya mutu shine abu ya mutu ya fada a ruwa sai ka cire yanzu na jasa ne ta fada a ruwan kun gane magana ko kuma sai dai in fitsarin abin shi mushi? ko kashin sa wanda muka faɗa in wanda za a cire mun ce fitsarin ba na jasa bane ko amma mushin ya fada a ruwa wannan da jata ce wannan shi ba akwai sabani waɗansu sun ce mushe da jasa ne an gane ko amma mushen nan ba abin da suke faɗa shi ne duk mushen abin da yake da jini yana yawo a cikinsa wanda bai da jinin da yake yawo a cikinsa ban da shi kun gane ko wannan saɓanin ya abin nan ɗan ƙarami ne amma gaskiya kusan dukkan malamai sun yi ittifaki inda dai al'aimatul arba'a cewa wato mushen abu na jata mushen abu ko da abin da ake ci kun fahimta fitsarinka lokacin da yake da rai daban amma yanzu ya riga ya zama mushe ya mutu saboda ko alfarman rayuwa ita ta sa aka ce fitsarinsa ko kashinsa daban amma yanzu ya riga ya mutu ya zama mushe saboda Allah madaukin sarki ya ce illa kullu ajidu فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة بندا موشي أو لحم خنزير فإنه رجل الله يأتي كذنتا لنجسة لدون هكا موشي نجسة an gano هنا kuma saboda hadisin cikin sayin muslim annabi sai ya ce ayyuma ihadin dubiga faqad tahura duk wato fata ta mushe wanda aka jeme ta an tsarkake ta kenan da da take jikin mushen ita menene najasa saboda mushen shi menene najasa ne za ka dai mushe najasa ne zama an fahimta sai aka sake saɓani gawa kuma ba kun san mushe ban gawa da. mushen shi ne na me na dabba amma gawa kuma ba dan adam shi kuma ba dan adam najasa ne in ya mutu ko ɗan adam ba na jasa ba kenan yanzu gawa sai aka zo aka koma maka a cikin ruwa sai aka cire wannan ruwan ya zama na jasa ko kuma mutum ya faɗa a rijiya sai ya mutu a ciki mutuwansa a ciki ya sa ruwan ya zama na jasa sai an yace kuna gane magana ko ya akwai magana magana ta farko ita ce matabar shafi'iyya da magana daga imamu ahmad sun ce sahihun mutalaqan gawa da na musulmi da wanda ba musulmi ba duka saboda dan adam ne gawan dan adam ya fi gawan dabba an fahimta don haka shi ba ba najasa ba ne mai tsarki magana ta biyu ita ce sun ce najasa ne mutalakan da na musulmi da wanda ba musulmi ba shine maganar hanafiya sai magana ta uku ita ce maganar malikiya wanda suka raba tsakanin gawan musulmi da gawan kafiri suka ce gawan musulmi yana da tsarki gawan kafiri najasa saboda inna bal mushrikuna najasa saboda almu'minu la yanju wanda ya bi rinjaye a cikin wannan bayan dogon bincike shine wato baharatu ruhayyan wa mayyitan dan adam da yana gawa da yana da rai musulmi da wanda ba musulmi ba duka ba najasa ba saboda haka don gawa yanzu ka taba shi ba sai an ce ne ka wanke hannunka ba saboda in mun ce na jatsa ne in ka taba gawa sai ka wanke hannunka amma ba mu taba jin wannan ba a cikin wato hadisai ko waɗanda suka mutu a wurin yaƙi aka kwashe su aka zuba sai a ce sai ka wanke hannunka don ka taba mushe na ɗan adam kafin an fahimci wannan shi kuma al'asulu akan abu shine ka bar shi akan tsarki sai in kana da dalili ne zai sa ya zama ba mai tsarki ba to babu dalili don haka al'asulu akan gawa shine yana da tsarki kun gane wannan sai abu na tara shine mun yi bayani akan alhanzir shi kan ko dan sabanin da yake alhanzir shine galibi dai kawai sun tsaya akan cewa wato wato shi mai tsarki ne an gane ko sai dai malaman malikiya su ne waɗanda suka ce ainihinsa gangan jikinsa shi mai tsarki ne don ka taɓa shi amma namansa shi ne wanda ba mai tsarki ba shi ne wanda Allah ya haramta saboda Allah ce au lahma khinzir Allah bai ce au khinzir ba au lahma da haka namansa amma gangan jikin sa da shi kaji malikiya Allah ya bada nada zancen da ya birin jaye shine alhanzir na jasa ne jama'a sai gaba shine kare mun yi magana akan kare kan ya wuce ko don haka kare na jasa ne fitsarinsa da namansa da yawunsa amma gangan jikinsa ba shi in gangan jikinsa ya ta ka malikiya sun ce har naman ma ba najasa bane saboda Allah madaukakin sarki ya ce kulla ajid ka ce ba wani abu fi ma uliya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun kaji kare a nan sai Allah ce kulla ajib ba na'am don haka ba najasa bane na'am duk abin aya ne kar ka sake daina malikiya an fahimta ko amma imamu abu hanifa sai ce a'a su hanabila da shafiya mun ga muku cewa jasa ne duk jikinsa ko ina jasa ne malikiya sun ce ko ina ba jasa ba ne kare sai an kawo hadisi kun fahimta suka ce cewa da kai a wanke yawunsa ibada ne shi yasa aka ce bakwai inda da jada ne zai ce daya kamar yadda aka yi fitsari da kashi kun fahimta su kuma abu hanifa sai ce a'a najasa ne da namansa da duk abin da yake jika-jika saboda an haramta cin naman kare saboda annabi sallama ya haramta cin duk abin da yake da fiƙa kaga kare na kaga naman sa ya zama najasa tun da an hana ci sannan kuma an haramta an nuna ya wuce da jasa ne tunda annabi ya ce a wanke min babu fitarin fitsarinsa sai suka ce to duk abu mai jika da sa na jasa ne sauran kuma gangan jikinsa ko gashinsa ko sa dan ya taba ka ba na jasa bane wannan magana ita ce ibnu taymiya qaddasa Allahu ya karfafa mu ma muna nan anan cewa namansa da sauransu duka na jasa ne amma gangan jikinsa don ya shafe ka ba na jasa bane wannan ranar haka muka ba haka ne sannan ruwa don ya bugi kare sai ya ɗiga a cikin ruwan da za ka yi alwala dandan cikin kawai to ruwan bai zama da daga ba kun fahimci wannan madan sai abu na goma na ƙarshe shine giya shin giya na jasa ne kowa ya san giya haramun ne ko amma giya na jasa ne bi ma'ana in aka in giya ta taba cikin ka, za ka iya sallah a haka ko kuma turare sai zama akwai alkohol, alkohol ba shine giya ba sai zama akwai sinadarin alkohol. duk yawancin turare mai spray in ka fesa shi akwai alkohol a ciki to ya halatta ka yi sallah da shi kuna ganewa ai an ce giya ba shine wanda ake sha kadai ba da wanda ake sha da wanda ake ci da wanda ake buka dukan sa menene giya ne za ka tunda shorisho ma yana da yana da alkohol yana bugarwa in ya shafe ka menene hukuncin ka kuna gane magana sun yi sabani bisa ga wato maganganu amma gaskiya maganar ɗan kaɗan ne waɗanda suka ce ba najasa ba ittifaki na malamai duka akan cewa giya najasa ce an gane ko saboda Allah ce inna mal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijis kuma abinda Allah ce rijis ana daukar ta matsayin najasa wannan sai zama najasatul ayn ba najasa ma'anawiya ba najasa hissiya da ma'anawiya amma al ansab wal azlam kuma najasa ma'anawiya jama'a an gane wannan don haka muna nan akan wannan malamai sun yi ittifaki cewa giya ne jasa ce sai malamai suka ce to yanzu ba ka rasa turare wanda baya da wannan in dai turaren spray turaren da ake shafawa shine wanda bai da wannan amma duk turaren da aka fesa akwai wannan sai malamai suka ce matukar wannan sinadarin na alkohol a cikin turaren bai wuce 3% ba kun gane in dai ya wuce 3% ya zama da zata karka shafa a jikinka amma dai bai wuce 3% ba ya halatta ka shafa za ka sai ka duba an kaga akwai alcohol a cikin ingredients din sai ka ga nawa da su waɗannan su ne abubuwa guda goma waɗanda lokaci ya bamu dama muka iya faɗan su waɗanda suke da sabanin malamai ko kuma ittifakin malamai akan najasa ko tsarkin su abinda muka faɗa daidai Allah ya samu ya aiki da shi abinda kuma ya zama kuskure Allah ya bai mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله